This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC sashen Hausa yake muku magana akan mitoci 22 da kuma 25. A can jamhuriyar Nijar ma a a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niyya a birnin Kwanni. a intanet a dadana voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu rama assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sunana bello habib galadanci tare da sauran abokan aiki muke fata kuna lafiya bayan cikakkun labaran duniya akwai shirin zaɓe ko naɗi da ladan ibrahim ayawa zai gabatar amma yanzu dai bari fara cikakkun labaran duniya. saurare tare da sallama ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Hukumar Lafiya ta Duniya wadda da turanci ake kira World Health Organization ta bayyana cewa kasar Liberia ba ta da sauran cutar Ebola. Hukumar ta bayyana haka ne bayan da kasar ta Liberia ta kwashe kwanaki 42 ba tare da bayyana wani mutum daya da ke dauke da wannan cutar ba. wanda hakan yana nufin kwanakin sun ninka sau biyu da ake gane mutum na dauke da wannan cutar sai dai har yanzu akwai sauran wasu kasashen yammacin afirka da ke da sauran gugubin wannan cutar misali makwabtar liberia din wato saliyo da gini waɗanda ko a satin da ta shige sai da aka samu waɗansu mutane wato tara tara da ke da wannan cutar a cikin waɗannan kasashen biyu sai kuma hukumar ta lafiya ta sake ba da sabbin sharuɗan ta game da wannan cutar ta ce tana shawartar mace ko namijin da ya warke daga wannan cutar da ya daina jima'i ba ta da kariya ba idan ko har zai yi hakan to ya nemi kariyan yin hakan ko kuma ya yi hakan har na tsawon watanni wato shidda akalla mutane kusan 36 ne suka mutu yayin da hursunoni arba'in suka arce a sakamakon fasa wani gidan yari da aka yi jiya asabar a babban birnin kasar iraki wato bagadaza ministan cikin gida na kasar ya ce 'yan sanda shida ne da 'yan gidan yarin su 30 ne aka kashe sakamakon zanga zangan da aka yi a gidan yarin kalis sai dai kuma wasu jami'an sun ce adadin ya fi nan domin ko su sun ce wato 'yan sanda goma sha biyu ne a kashe kana 'yan hursuna su hamsin suka mutu jami'an suka ce fadan ya samo asali ne tsakanin su kansu 'yan gidan yarin amma da jami'an tsaro suka yi kokarin shiga tsakani sai suka koma ta kansu tare da kwace makamansu kungiyar isil ta ce ita ce ke da alhakin haddasa wannan tashin tashina kuma suka ba da dalilinsu ta shafin su na duniyar gizo ƙungiyar ta ce haka kuma ta ɗana mamai a wajen gidan yarin na 'yan ƙungiyar ta isil dai har su 30 ne cikin waɗanda suka tsere sakamakon wannan tashin hankalin jami'an ƙasar suka ce yawan waɗanda suka yi tsare dai an tsare su ne sakamakon ayyukan ta'addanci fasa gidan yari a ƙasar iraki dai ba sabon abu ba ne musamman tun shekaru biyar da suka gabata lokacin da ƙasar ta samu kanta cikin aikin ta'addanci labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jiya asabar kasar rasha ta yi gagarumin bikin a zo a gani domin tuna bikin cika shekaru 70 da tuna ranar da suka kira ranar nasara ranar tara ga wannan watan na shekarar 1945 ne ranar da aka yi bikin tuna ranar da tarayyar soviet ta murkushe sojojin nazi wanda ya kawo ƙarshen yakin duniya na biyu shugaban rasha vladimir putin ya yaba wa sojojin kasashen amurka birtaniya faransa da suka taimaka aka fi karfin sojojin na nazi a wannan yakin wanda kasar rasha ta yi wa da yakin kishin kai sai dai manyan jami'an gwamnati daga washington london paris da dai sauran kasashen turai ba su halarci wannan bikin ba a moscow shugaban kasan china xi jinping shine fitaccen shugaban kasa da sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mu su ne shugabannin da suka halarci wannan bikin sai kuma wasu shugabanni daga cuba zimbabwe da wasu shugabanni goma sha shida daga wasu kasashe daban-daban su halarci bikin da ne sauran shugabanni suka bi sahun shugaba putin wajen ajiye horon kallo akan kabarin sojojin da suka kwanta dama sakamakon wannan yakin da ya yi dalilin mutuwar miliyoyin sojoji duka dai a jiya asabar ne shugaba putin ya shirya liyafar cin abinci da yamma ga manyan bakin da suka halarci wannan bikin cikin sahun farko ko su ne shugaban china da na kajistan amurka ta buƙaci ƙasar koriya ta arewa da ta guje wa duk wani abu da ka iya kawo tashin hankali bayan cewa da ta yi ta gwada makamanta masu linzami na ruwa hukumar tsaro ta amurka ta ce gwada wannan makami ya nuna a sarari cewa keta sharuɗan dokokin tsaro ne na majalisar ɗinkin duniya wani tun farko dama dai ƙasar ta koriya ta arewa na ƙarƙashin dokar majalisar ɗinkin duniya na hana sarrafa wannan makamin sojojin ƙasar koriya ta kudu suka ce koriya ta arewa sau uku tana gwada wannan makamin koro ta kudu ta ce wata rana tana iya kai hari ga kasar ba tare da ta sani ba musamman idan ta nemi wuce makaɗi da rawa jami'an a birnin seoul suka ce an gwada wannan makamin ne har na tsawon sa'a guda daga wani wuri kusa da tashan jirgin ruwan wonsan kamfanin dillancin labaran kasar koriya ta arewa ya ce a gaban shugaban kasar ne kim jong un aka gwada wannan makamin wanda shi da kansa ne ma ya da umarnin yin hakan mr kim ya ce kaddamar da wannan wani wata nasara ce da abin yabo ga masana kimiyyar kasarsa na samun nasarar hada wannan makami da za a iya sarrafa shi a ƙarƙashin teku mahukuntan ƙasar macedonia sun ce 'yan sanda biyan ne suka mutu yayin da wasu mutane talatin suka samu rauni sakamakon wani faɗan da aka kwashe rana guda ana yi tsakanin wasu da ke ɗauke da bindigogi waɗanda kuma ba a san ko su ne ba a cikin 'yan ƙabilan albaniyawa a kusa da bakin iyakan kosovo da sabiya ministan cikin gida gadona jan kuslovka ta faɗa da yammacin jiya asabar cewa wasu mutane ne ɗauke da bindigogi a wajen garin na kumovono an kashe su sai dai bata bayyana adadin su ba kamfanin dillancin labaran kasar ta macedonia ta ruwaito cewa an kashe 'yan ta'adda hudu yayin da ɗaya kuma ya kashe kansa domin gudun kar a kama shi da rai sai dai duk da haka an kame su. amma kawo yanzu ba wani bayanin farar hula ko nawa ne suka mutu sakamakon wannan al'amari wannan tashin hankalin dai ya sa shugaban kasar gorje ivanov dawowa gida a kan hanyarsa ta zuwa moscow domin ya shawo kan wannan matsalar cikakkun labarin duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc to madalla bari mu koma gefe ga ladan ibrahim ayawa da shirin zaɓe ko naɗi jama'a barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar Idan dai masu saurare yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun ce wannan karan tunda an kammala zaben gwamnatin tarayya da na jihohi da na 'yan majalisun jihohi da ma na tarayya kuma duniya ta yaba da wannan zaben sai muka ce wannan karan za mu sa ido ne ga kananan hukumomi domin ko su ne suka fi kusa da jama'a domin ga duk wanda ke bin harkokin demokuraɗiyyar najeriya ya san cewa wasu jihohi ba su ɗauki zaben kananan hukumomi bakin komi ba wasu gwamnoni ma har su gama wa'adinsu bai fi su yi zaben ƙananan hukumomi sau ɗaya ba wasu ma san ba sa yi To yanzu ma a 'yan jihohin da suka yi zaben wasu 'yan siyasa cewa suke a sauke zababbu a naɗa su kantomomi. Wannan ya sa na tambayi Dr. Abbati Bako masani harkokin demokuraɗiyya ko ina ma'anar haka a harkar zaɓe? Idan muka yi dubi na wannan abu da ake ƙoƙarin a yi za mu ga cewa ya saba wa tsarin demokuraɗiyya ya saba wa kundin tsarin mulkin Najeriya ya saba wa wato tsarin dokoki na jihohi tun akwai jihohin da idan an zaɓi ƙananan hukumomi bayan shekara biyu ake sakewa akwai jihohin da sai an shekara uku sannan ake sakewa saboda haka idan yanzu halar takadiyar akwai jihohin da sun riga sun yi zaɓe kamar jihar kano kamar jihar yobe da sauran jihohi da yawa to saboda haka idan wani ko wasu sun zo suna kokarin su ce a cire waɗansu a yi naɗi to wannan ya saba demokuraɗiyya kuma irin ƙin bin waɗannan ƙa'idodin shine abin da zai wato targaɗa demokuraɗiyyar da ake yi a najeriya akwai jihohin ma da wato ina son kamar jihar enugu da wasu jihohi da ba a ma yi ƙara ƙananan hukumomi tun alif ɗaya tara da casa'in da tara saboda ka ƙin bin wa'annan ƙa'idojin demokuraɗiyya shi ike sabbaba cewar demokuraɗiyyar najeriya tana nema wato ta ci karo da tsintsige amma dai muna kyautar tun da janar muhammad buhari ya zo yanzu mun tabbata cewa irin waɗannan ka'idodin da tsarin mulki gindaya muna kyautatun zai tabbatar cewar ana bunsu su tunda tun shigowarsa siyasa a shekara ta dubu biyu da uku shigowarsa ke da wuya 'yan jarida suka tambaye shi me ya shigo da kai siyasa ya ce na shigo ne don in tsarkake ta in tsabtace ta i'm into cleanse it abin da ya ce kenan da harshen turawa saboda haka muna sa rai cewar wannan alkawarin da na tsabtace siyasar najeriya da wato yi mata wato kyakkyawan tanadi za ta dore dodar to muna zaton cewar wannan zai iya samuwa saboda damar da ya samu. To dakta karfa kamanta cewa ƙananan hukumomin nan suna karkashin jihohi ne kuma jihohin nan su ne za su yi wannan zaɓen ko kuma naɗa kantomomin ya za a yi shugaba Muhammadu Buhari ya gyara akan wannan lamari. To wato idan muka yi dubi na gaskiya za mu ga cewar ba wai shi ne zai ce a yi kaza ko kar a yi kaza mana a yi zaɓe ko kar a yi a zai tabbatar dai abin da yake shine ka'ida na demokuraɗiyya ko kuma ka'ida na tsarin mulki ko kuma ka'ida na dokoki na jiha da aka yi zamanto sun zama su ne wato abin da zai sa ido a kai ya tabbatar ana yi shine wannan muhimmin abu. To da yake an yaba da zaben da aka kammala a Najeriya idan ana son na ƙananan hukumomi shi ma ya zama abin yabo me ya dace a yi ne. a matsalolin guda biyu ne na farko shine duk sanda kananan hukumomi za su yi zaɓe zaɓen ba zai yi ba ba tare da taimakon wato ita hukumar zaɓe ta ƙasa ba saboda adadin mutane na kowace ƙaramar hukuma da kowace mazaɓa da kowane akwatu yana hannun ita hukumar zaɓe ta ƙasa saboda haka duk sanda wata ƙaramar hukuma ko ta jiha za a yi zaɓe zuwa ake a karɓo wannan wato list na adadin mutane na kowace karamar hukuma sannan kuma wasu daga cikin ma'aikatan da suke aiki a ita hukumar zaɓe ta ƙasa akan ɗauke su aiki wanda su ma suna taimakawa saboda haka yana da kyau idan ƙananan hukumomi idan jihohi za su zaben ƙananan hukumomi yana da kyau su karɓo shi wannan kwakwaroto ko kuma wannan kadreda ma'ana wannan inji wanda ke tantance masu zaɓe idan misali kama a jihar kano muna da wato kananan hukumomi guda arba'in da hudu muna da wato mazaƙo guda ɗari hudu tamanin da hudu akwai kuma akwatuna guda dubu takwas da saba'in da shida saboda haka akwai bukatar alata gari kama a kano idan za a yi zaben kananan hukumomi za a iya karɓo wannan katiliya din shi wannan inji wanda yake tantancewa tunda a kowace karamar hukuma da kowane mazaɓa da kowane akwatu akwai sunayensu da kuma tsarin yadda ita hukumar zaɓe ta ƙasa ta yi wanda yake jiha za ta yi saboda haka za a iya arowa kamar yadda ake aro sauran abubuwa da suka shafi aikin yin zaɓe na ƙananan hukumomi daga wato ita uwar hukumar zaɓe ta ƙasa abu na biyu kuma ƙananan hukumomin ko kuma jihohi in za su yi zaɓen ƙananan hukumomi za su iya siyo shi wannan inji na tantancewa wato katriga ko kwakwaroto wato ba gani yana da tsada dakta ba zai ma kananan komi tsada ko gwamnatin jihohi tsadan siye ba ya dogara da wato wani irin nau'in wanda ake so tunda a bincike ya nuna mana cewar hawa hawa ne hawa hawa ne a wanda yake ma bai fi dala hudu ba a wanda yake dala hamsin ne wani dala arba'in da tara ne wani dala ɗari da wani abu ne wani kuma dala ɗari uku ne dala ɗari hudu haka yake hawa hawa saboda ka ba abu ne mai tsada ba wani abu ne wanda yake kananan hukumomi ko ko jihohi ba za su iya siye ba amma ya zama wajibi a ringa yin zaben kananan hukumomi don a ci gaba da yin demokuraɗiyya mai kyau a Najeriya. Allah baya ganin cewa jihar jigawa na cikin jihohin da suka yi zaɓe tun daga lokacin zuwan gwamna sule lamido kuma yau jami'ar apc ce za ta karɓi ragawar mulki a jihar kenan ita ma jihar ba ta tsallake sauke zababbun shugabannin ƙananan hukumominta ba domin naɗa kantomomi wannan yasa na kira ɗaya daga cikin 'yan majalisar jihar honorable shehu liman ko ina hankalinsa ya karkata game da wannan lamari su wanda suka mulki ya kamata sanin cewar sun karɓi mulki ne ta hanyar tsarin mulkin najeriya da ba da dama ce a yi zaɓe su hau kuma za su yi rantsuwa kan cewa za su kare kundin tsarin mulkin najeriya kuma kundin tsarin mulkin najeriya sashi na bakwai a karamin sashi na ɗaya shi tabbatar da cewa lalle ne a tabbatar da zaɓaɓɓun wakilai da masu mulki a kan hukumu sannan wannan tsarin mulki na najeriya a sashi na da da bakwai shi tabbatar da kahuwar a hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jiha domin tabbatar da cewa an yi zaɓe kenan a kowace karamar hukuma a Najeriya. Don haka zuwan sababbin gwamnoni kuma suka suka karɓa a hannun wanda ke jirgin da ba tasu ba kuma ake da ciyamomi wanda ba sa tare da jirgin da ta samu sabon mulki. Ita wannan sabuwar gwamnati ba ta da hurumi ta ce za ta rushe waɗannan zaɓaɓɓu domin kundin tsarin mulki shi ba su hurumi shi ba su dama har aka zaɓe su kuma aka ba su wato ɗauni na shekara biyu wani wurin shekara uku idan har ba su gama wannan daunin ba to gwamna mai zuwa baya da ba inda yake da doka ta ba dama zai rushe waɗannan zaɓu a mataki na kansuloli da kuma wato shugabannin ƙananan hukumi. to rubu abinda wasu mutane kuma ke cewa ai shine yawancin zabukan da ake kamar na je kana yi ka ne wanda gwamna ke so ne yake zama zababben wanda kuma gwamna bai so ko da mutane na son shi bai zama kana gani akwai wani bambanci idan masu zuwa sun sauke waɗanda suka tarar zaɓaɓɓu suka naɗa waɗanda suke so a matsayin kantomomi? to ai magana shi ne magana ta ake nan ta doka ba magana sun zuciya ba shi ne kundin tsarin mulki ya ce shi wanda zai hau zaɓa su aka yi su ma wanda zai tarar zaɓa su aka yi kuma dokar da ta ba dama hukumar zaɓe ta najeriya ya zama kanta ta yi zaɓe a zaɓe shi wacce tsarin mulkin najeriya ya ba da dama a yi wannan tsarin mulkin shi ba da wannan damar cewar hukumar zaɓe ta jiha ta gudanar da zaɓe a mataki da ƙara hukumi a jiha da haka shi da zai zo ya soke wa'annan me yake yi shin ba su sa bace me yana da wanda yake so kuma in wayancin sun yi abin da suke so ta hurumin tsarin mulki shi kuma akan me zai ɗora son zuciyar tasa akwai inda zai ɗora wani son zuciyar tasa wajen rushe su wa'annan zaɓu amsa ita ce babu. to mu shehu liman ya ce tsarin doka bai ba su dama ba shin mai tsarin doka ya ce game da gwamna ya sauke shugaban karamar hukuma ya naɗa kantoma mustapha nasir batsari wakilinmu a jihar niger ya tambayar mana lauya barista alhaji lami uji kuma da mutum ya duba kundin tsarin najeriya sashe na bakwai ya zayyana cewa yadda za a gudanar da ayyukan yau da kullum a kananan hukumomi ta zama ta hanyar demokradiyya duk wanda aka zaba a matsayin shi na chairman kamata ya yi ya aikata ya ayyukansa yadda kudin tsari ta zayyana to za ga cewa dan matsalar da akan samu wa matsalolin da akan samu su ne cewa majalisun jihohi suke da hurumin zayyana shekaru nawa ne shi ciyaman zai zauna to za ga akwai wasu jihohi sai ga a ce shekaru biyu ko shekara biyu ko kuma a ce shekaru uku to za ga idan shi gwamna ya so cewa ya rusa su sai ya kai roƙo majalisar jiha sai ce a rusa su sannan sai a sa kantamomi to za ga wannan domin kundin tsari ta ba jihohi abin eh, wannan hurumin cewa ana iya zuwa majalisa shi yasa wasu gwamnoni suke amfani da wannan daman suke yadda suka ga dama a hukumance wannan bai daidai yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu musamman dr abbati bako barista alhaji ɗallami oshishi honorable shehu liman da kuma wakilin mustapha nasir batsari sai cubahiro diodone da ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim aiwa ke cewa mu haɗu wani satin cikin ikon allah a daidai wannan lokacin kuma ga rahoton mu na musamman tun a watan fabrairun wannan shekara ne shugaban kasar burundi pierre nkurunziza ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takarar neman shugabancin kasar a zaben da za a yi a watan yuni mai zuwa a ƙarƙashin jam'iyyarsa ta cndd fdd sai dai yanzu haka wannan buri nasa na fuskantar ƙalubale daga ɓangaren 'yan adawa lamarin da ya haifar da zanga-zanga a ranar 26 ga watan afrilu a ɓangaren shugaba nkurunziza hujjarsa ta sake neman yin tazarce a wa'adi na uku ita ce a wa'adinsa na farko 'yan majalisu ne suka zaɓe shi a shekarar biyar. wanda hakan ya sa yake ganin wannan wa'adin baya cikin mulkin da masu zaɓe suka kaɗa ƙuri'a To sai dai bangaren 'yan adawa sun ce hakan ya saɓawa kundin tsarin mulkin kasar da shirin zaman lafiyan nan na Arusha wanda ya ba da damar kowane shugaban kasa ya yi wa'adi biyu na shekaru biyar biyar. Wannan kundin tsarin mulki an samar da shi ne a shekarar 2005 bayan wasu shekaru da aka kwashe ana yakin basasa wanda ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane. Yanzu haka wannan buri na shugaba Nkurunziza mai shekaru 55 ya haifar da bore a ƙasar. lamarin da wasu ke ganin ka iya mai da ƙasar cikin sabon yakin basasa na tambayi malam abdulkadir tukur malami a sashen koyar da ilimin kimiyyar siyasa a jami'ar jihar kaduna da ke najeriya yadda yake kallon wannan takaddama kaga ai a cikin suna raɗe-raɗen cewa ai shekara biyar na farko da yayi wai kusan ai majalisar dokoki ne ta naɗa shi to kaga dai wannan kawai rainin wayo ne da kuma yunkurin tsara mai da ƙasar burundi ta koma fagen daga na kashe-kashe mara fa'ida da aka dinga yi shekarun baya saboda haka ba wani mamaki idan kotu a ƙasa irin burundi wanda har yau demokaradiyya ba ta riga ta samu gurbin zama ba ba abin mamaki ba ne ba wannan wani al'amari ne dama ba abin don shi nkurunziza kowa ya san cewa mutum ne wanda yake dama mai kama karya kuma wannan ita ce ɗabi'ar dama shugabanni na afirka musamman waɗanda ba su da halacci wajen shugabanci. Wannan takaddama a yanzu haka ta laƙumi rayukan sama da mutane goma sha biyu a lokacin da masu adawa da wannan yunkurin neman wa'adi a karo na uku suka yi zanga-zanga a Bujumbura babban birnin ƙasar bayan aron gama da suka yi da jami'an tsaro. A dai farkon wannan makon ne kotun kundin tsarin mulkin ƙasar ta Burundi ta bayyana cewa shugaba Nkurunziza zai iya tsayawa takara a zaɓe mai zuwa domin a wa'adinsa na farko 'yan majalisun dokokin ƙasar ne suka zaɓe shi. sai dai a cewar barista awal abdullahi wanda ke fashin baki kan siyasar kasashen nahiyar afirka matsayin da kotun ta dauka ya sabawa wa kundin tsarin mulkin kasar to gaskiyar al'amari ne shine cewa wato su wannan kotun su ma sun wannan abu ne wato da ya saba wa kundin tsarin mulkin kasa domin kaga yanzu ai shi mataimakin shugaban wannan kotu ta wannan kasa ya gudu ya bar garin sauran kuma alkalai na wannan kotun sun ce abin da aka yi bai dace ba menene rashin dacewarsa suka ce bai kamata a rantsar da mutum sau uku a bisa tsarin kundin mulkin kasarsu ba domin su sabanin najeriya suna yin mulki ne na shekara biyar biyar sau biyu kawai to shi ya yi from 2005 zuwa 2010 daga 2010 kuma zuwa 2015 to kaga ya gama kenan yunkurin neman wa'adi na uku a nahiyar afirka abu ne da kusan za a iya cewa ya zama ruwan dare domin a kasashe irin su najeriya an ga alamun da wasu suka ce tsohon shugaban kasar olusegun obasanjo ya yi yunkurin zarcewa a karo na uku a zambia frederick chiluba ma ya yi irin wannan yunkuri sannan a malawi ma bikili muluzi ya kwatanta yin hakan baya ga haka akwai shugabanni da yawa a nahiyar afirka da suka daɗe suna mulkar ƙasashensu na tsawon wani lokaci kamar irin su zimbabwe da sudan malam Tukurdai ya ce irin ta'asar da suka yi na daga cikin dalilan da ya sa shugabannin ke son zama a kan karagar mulki wato wannan maitan kasancewa a cigaba da mulki ya gina a bisa ta'asar da suke aikata a lokacin da suke mulki ne idan misali muka kamar misali umar hassan albashir da ka ba da misali na sudan kowa ya san cewa mutum ne wanda yake shugaba ne mai kama karya shugaba ne da ya yi amfani da wata inuwa ya samu nasarar rike madafan iko da ya hau ya zamanto ya ginu ya rusa waɗanda suka ba shi wannan inuwar lokacin da ya samu mulkin sannan kuma yanzu ya zamanto cewa duk wani mai ja da shi yana son ya ga bayan shi. To shi ma barista Awal Abdullahi ya ba da nashi dalilin wanda ya sa yake ganin shugabannin Afirka ke son zama a kan karagar mulki. To abu na farko dai wato su shugabannin kasashen Afirka musamman bakajen fata yawanci ba suna shiga da nufin taimakon al'umma ba ne suna shiga ne da burin wato azurta kawunansu saboda haka idan sun shiga suka samu daula to za su gani suna da wato yana musu matukar wahala su fita daga cikin wannan daula amma ba ka ba duk lokacin da aka baka kai zango biyu na shekara hudu ko shekara biyar biyar duk abin da zaka iya yi wa kasar ka ya kamata a ce ka yi idan kuma ka gama wannan to akwai wasu mutanen da kai ma ya kamata ka kauce ka ba su masu hau don su nuna irin tasu bajintar da kuma irin wato hikimar da Allah ya musu. To game da mafita kan wannan rikici ga abin da Malam Tukuri ce. Na kira ga Nkurunziza da ya dakata wannan bakar aniya ta ta tazarce to ina ganin idan aka samu haɗin kai daga ƙasashen da suke da tasiri a abin da ke gudana a ƙasar burundi za a iya juya mai baya kuma za a iya nuna mai cewa duk fitin da ya kunna shi kaɗai za ta cinye kuma ba za a bar wasu 'yan daba su zo su ma jama'a kisan kiyashi da aka saba yi ko kuma da kamar irin abin da ya faru shekaru wajen ashirin da ɗaya da ya wuce ba dole sai ƙasashen duniya daga nan afirka musamman da ƙasashe misali 'yan ba mu musamman ɗaiɗaikun da suke da halacci. su rika fitowa fili suna bayyana ma shugabannin afirka 'yan kama karya 'yan mutu raba cewa dole kawai a kawo karshen bata ma ƙasar afirka suna da lalata martabar nahiyar afirka a siyasar duniya to in zaka dai wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman da ke kula da kasashen yankin da burundin take wadda aka fi sani da great lakes wato sa'id jinnit ya nuna damuwa kan wannan takaddama siyasa da ke faruwa a ƙasar ta burundi violences auxquelles ont assisté on assiste depuis quelques jours dans certains quartiers de Bujumbura suscite beaucoup d'inquiétude et d'appréhension au Burundi, dans la région. ya ce irin tashin hankalin da muke gani a 'yan kwanakin nan a wasu sassan bujumbura na haifar da damuwa matuƙa a ƙasar ta burundi da ma ƙasashen da ke yankin bayan shekaru da dama da aka kwashe cikin kwanciyar hankali babu wanda yake so ya ga an samu rarrabuwar kawuna da tashin hankali za dai a gudanar da zaben ne na burundi a ranar 26 ga watan yuni yanzu ya rage ne a ga yadda lamarin zai kaya a wannan dambawar siyasa yayin da shugaba nkurunziza ya jajirce sai ya tsaya takara a bangare guda kuma masu zanga-zanga ke cewa ba za su amince da hakan ba ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madala yanzu kuma sai takaitattun labarin duniya tomadala hukumar lafiya ta duniya wadda da turanci ake kira world health organization ta bayyana cewa kasar liberia ba ta da sauran cutar ebola hukumar ta bayyana haka ne bayan da kasar ta liberia ta kwashe kwanaki 42 ba ta da bayyana wani mutum daya dauke da wannan cutar ba wanda hakan yana nufin kwanakin sun ninka sau biyu da ake gane mutum na dauke da cutar sai dai har yanzu akwai sauran wasu kasashen yammacin afirka da ke da sauran gugubin wannan cutar misali makwabtar liberia din wato sale da gini wanda ko satin da ta shige sai da aka samu wasu mutum tara tara daga waɗannan kasashen dauke da wannan cutar akalla mutane kusan 36 ne suka mutu yayin da hursunoni 40 suka arce a sakamakon fasa wani gidan yari da aka yi jiya asabar a babban birnin ƙasar iraki wato bagadaza ministan cikin gida na kasar ya ce 'yan sanda shida ne da 'yan gidan yarin su 30 aka kashe sakamakon zanga zangan da aka yi a gidan yarin kalis sai dai kuma wasu jami'ai sun ce adadin ya fi nan domin su sun ce cewa suka yi 'yan sanda goma sha biyu ne aka kashe kana 'yan hursuna ko sun kai su hamsin jami'an suka ce faɗan ya samo asali ne tsakanin su kansu 'yan gidan yarin amma da jami'an tsaro suka yi kokarin shiga tsakani sai suka koma ta kansu tare da kwace musu makamansu kungiyar isil ta ce ita ce ke da alhakin haddasa wannan tashin tashina kuma suka ba da dalilin su a shafin su ta duniyar gizo kungiyar ta ce hawa kuma ta dana mafi mai a wajen gidan yarin 'yan kungiyar ta isil dai har su 30 ne cikin waɗanda suka tsere sakamakon wannan tashin hankalin jami'an ƙasan suka ce da yawan waɗanda ake tsare da su an tsare su ne sakamakon aikata ayyukan ta'addanci jiya asabar ƙasar rasha ta yi gagarumin bikin a zo a gani domin tuna bikin cika shekaru 70 da tuna ranar da suka kira ranar nasara ranar tara ga wannan watan na shekarar 1945 ranar da aka yi bikin tuna ranar da tarayyar soviet ta murkushe sojojin nazi wanda ya kawo ƙarshen yakin duniya na biyu shugaban rasha vladimir putin ya yaba wa sojojin kasashen amurka birtaniya faransa da suka taimaka aka fi karfin sojojin na nazi wannan yakin dai ƙasar ta rasha ke wa lakabi da yakin kishin kai sai dai manyan jami'an gwamnati daga london wato washington paris da sauran kasashen turai ba su halarce shi ba shugaban kasar china xi jinping shine fitaccen shugaban kasa da sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun sai kuma wasu shugabanni daga cuba zimbabwe da wasu shugabanni goma sha shida daga wasu kasashe daban-daban su ne suka halarci bikin da rani sauran shugabanni suka bi sahun shugaba putin wajen ajiye horon kallo akan kabarin sojojin da suka kwanta dama sakamakon wannan yakin da ya yi dalilin mutuwar miliyoyin sojoji sai dai duka a jiya asabar ne shugaba putin ya shirya liyafar cin abinci da yamma ga manyan baki da suka halarci wannan bikin cikin sahun farko ko har da shugaban china da na kazistan. To jama'a abin da shirin namu na yanzu ya kunsa kenan baki daya sai kuma can da hantsin Allah su a mu sahabi Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagar na kowa a wannan shirin da zamu gabatar yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka da kuma Julie Lethas Gresham ita ta hada sauti ta bada umarni. ni bello habib galadanci nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci salamu alaikum sai an jima This program has come to you from the Voice of America, Washington.